بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ‘Yan uwana musulmi maza da mata a ko'ina suke Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka. Masu tare da mu kai tsaye a kafofin sada zumunta da kuma tashar hausa bakwai wadda alhaji ribanu sharubutu ya dauki nauyin watsawa kai tsaye da waɗanda za su kalle mu daga baya a tashoshinmu na suna tv da sauran tashoshi masu albarka muna yi wa juna gaisuwa ta fatan alkhairi a haɗuwar mu a yau darasi na goma sha ɗaya a yau goma ga watan ramadan shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijirar ma'aikin allah annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shi ya daidai da ranar uku ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna ci gaba da karatun alkur'ani da koyon tafsirinsa a cikin suratu yunusa alaihi salam mun yi karatu zuwa aya ta 61 yau za mu tashi daga aya ta 62 Allah Ubangiji ya mana muwafaka mu karanta daidai mu fahimci daidai ɗin, kuma mu yi aiki da daidai ala inna auliya Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا مدعوك كم سركية ألا كسورة إن أولياء الله حقيقة waliyan Allah masoyan Allah waɗanda kuma Allah ke so la khawfun alaihim babu tsoro a tattare da su "Walahum yahzanun kuma su ba sa bakin ciki alladina amanu su ne waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun kuma suka kasance suna taqwa lahumul bushra fil hayatid dunya suna da albishir a wannan rayuwa ta duniya wa fil akhirah kamar yadda suke da wani albishir din a ranar lahira la tabdila li kalimatillah babu sauyi a cikin maganar Allah tabbas ne sai an yi haka zalika huwa al wannan da kaji shine rabo mai girma mu maɗaukakin sarki ya ce waliyansa masoyansa mabiyansa masu masa ɗa'a su kam babu tsoro a tattare da su kuma ba sa bakin ciki ma'anan al'auliya jam'i ne na alwali abin da ake nufi da alwali shine alqarib makusanci wanda Allah ya kusantar da shi ga kansa wanda kuma yayi aikin da ya kai kansa kusa da Ubangiji har Allah madaukakin sarki ya ɗauke shi cikin makusantansa ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, bayani akan yadda mutum ke iya zama kusa da Allah har ya zama Allah ya ɗauke shi a matsayin waliyi a cikin hadisin Abu Huraira Allah ya kare yarda a gare shi inda yake cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda ya cutar da wato wani waliyi na to lallai ni kuma nayi shelan yaƙi da shi a ciki Allah Madaukakin sarki ya ƙara da cewa wa ma takarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alai ba abinda bawa na zai iya neman zama waliyi na da shi ta hanyar neman kusanci zuwa gare ni da shi kamar mutum ya kula da abubuwan da na ɗora masa na farillai wala ya zalo abdi ya takarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba bawana ba zai bushe ba yana ƙoƙarin kusantuwa zuwa gare ni ta hanyar yawan nafiloli bayan ya cika farillai da aka faɗa a baya har sai na ƙaunace shi fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtashu biha wa rijlahu allati yamshi alaiha yace idan ni kuma na kaunaci bawa har bawa ya zama kusa da ni ya zama naso shi ya zama waliyina to zan zama jinsa zan zama ganinsa zan zama hannunsa zan zama kafarsa ta yanda ba zai saba mun ba da jinsa duk abin da zai ji sai abin da na yarda da shi ba zai saba mun ba da ganinsa duk abin da zai gani sai abin da na yarda da shi ba zai saba mun ba da hannunsa duk abin da zai taba sai abin da na yarda da shi ba zai saba mun ba da kafarta saboda duk abin da zai taka zuwa gare shi ya zama abin da na yarda da shi ne wannan shine abin da yake iya sa mutum ya samu martaba ta walittaka to Allah ya ce duk wanda ya kai wannan matsayi la khawfun alaihim waɗannan ba sa bakin ciki al-imam al-hafiz ibnu hajar al-asqalani Allah ya masa rahama karkashin sharhin wannan hadisi da bukhari ya a cikin fatul bari yake cewa al-wali huwa al-alimu billah ma'anan waliyi shine wanda yake da ilimin sanin Allah almuwazibu ala ta'ati wanda yake muwazaba yake dawwama akan da'a wa Allah almukhlisu fi ibadatihi wanda yake ibada tare da ikhlasi da kadaita Allah baya hada Allah da kowa babu shirka babu riya a cikin aikinsa wannan shine ake cewa wali to Allah yace waɗannan kan la khawfun alaihim bima la yakhafuna fima ma min ahwalil akhirah ba ta jin tsoro akan abin da za su fuskanta na lahira haka kuma walahum yahzanun ba ta bakin ciki alama wara'ahum min ad-dunya ba ta yin bakin ciki akan abin da suka bari na duniya ya'ya da dukiya da duk abin da suka bari ba ta bakin cikin raguwa da su ba ta kuma jin tsoron samun abin da za su samu a nan gaba wannan su ne ake ce musu waliyai su ne wanda wato abdullahi dan mas'ud da abdullahi dan abbas allah ya kare yarda a gare su suke cewa ma'anar alwali shine allazina idza ru'u zikrallah irin waɗanda in ka gansu zaka tuna Allah dama ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda al-Imam al-Bazzar Allah ya ƙara rahama a gare shi ya ruwaito daga Abdullahi dan Abbas yace wani ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man awliyaullah shin su wane ne waliyan Allah sai ce allazina idza ru'u zukirallah. waɗanda idan daga kagan su kawai zai sa ka tuna Allah ai akwai irin wannan bayin Allah wanda daga kagawa ne kaga na Allah daga kagawa ne zai tuna maka Allah zai tuna maka lahira ba wanda zai sa ka rudu da tunanin duniya ba idan ka ganshi a cikin zancensa da cikin aikinsa da cikin wato dukkan siffarsa za ka ga alamar wannan na Allah ne zai tuna maka da Allah ya tabbata a cikin hadisin da Abu Dawud ya ruwaito haka kuma ibn jarir as suka ruwaito daga umar dan khattab da kuma abu huraira Allah ya kare yarda a gare su cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna min ibadillahi ibadan yaghbituhumul anbiya wa shuhada qila man hum ya rasulullah la'allana nuhibbuhum qala hum qaumun tahabbu fillahi min ghairi amwalin wala ansab an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa su wane ne waliyan Allah sai yake cewa su ne daga cikin bayan Allah waɗanda har annabawa da waɗanda suka yi mutuwar shahada ma suna sha'awarsu suka ce gaya mana su mana don mu ƙaunace su ya manzan Allah sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce su ne mutanen da suka ƙaunaci juna saboda Allah suka yi rayuwa a kan addinin Allah ba tare da wato sun ƙaunaci juna ba tare da dangantaka ko kwaɗayin dukiyar da ke hannun junansu ba wujuhuhum nur fuskokinsu haske ne a alama na bira min nur a ranar kiyama za ka gansu a kan mimbarori na haske la ya kafu na idza kafan nas su ne waɗanda in mutane sun razana su ba sa tsoro wala zanuna iza hazinan nas sannan in mutane suna cikin baƙin ciki su ba sa bakin ciki su duk abin da ya shafi duniya wanda ke ɗaga hankalin mutane ya ruɗa su ya rikita su su baya birkita su baya dagula musu lissafi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun sai Allah yake cewa irin waɗannan mutane waliyai lahumul bushra fil hayati dunya wa fil suna da bushara a duniya suna da bushara a lahira menene albishir ɗinsu su a nan duniya albishir din a nan duniya shine abinda Annabi sallallahu alaihi ya faɗa a hadisi cewa Allah zai rinka nuna musu a mafarki suna ganin mafarki irin wanda yake juzu'i ne daga cikin juzu'i na annabta ru'ya a sadiqa wato za su rinka ganin mafarkai na gaskiya mafarkai irin wanda yake nuna alamar albishir ya tabbata a cikin hadisin Abu Darda wanda imamu Ahmad ya ruwaito da isnadi mai inganci daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ar-ru'ya as-salihata ar salihatu ya rahal muslimu autura lahu ya ce ma'anar lahumul bushra fil hayati duniya shine wato mafarki na gaskiya wanda mumini zai rika gani ko kuma wani ya gani a madadinsa wato mutumin da ya mutu cikin bayan Allah ko yana da rai a rinka yin mafarki mai kyau a rinka ganin kyakkyawan makoma a gare shi ana ganin abubuwa na albishir a tare da shi ko shi ya rinka gani a kan kansa wani yana daga cikin bishara ta duniya kamar yadda kuma ya tabbata a cikin hadisi cewa wato ru'ya as-sadiqa yin mafarki mai kyau wadda kuma take nuna gaskiya tana bada labari akan abin duniya ko akan lahira da mumini zai yi yake cewa ar-ru'ya salihatu yaraha al-'abdu aw tura lahu wa hiya min arba'atin wa arba'ina juz'an aw sab'ina juz'an min an-nubuwa yake cewa wannan irin mafarki kaso ɗaya ne daga cikin kashi saba'in ko kashi arba'in wato ko kashi arba'in da wani abu na daga annabta wanda wato bayani akan mafarkai da kuma wato yadda mafarki yake da sauran abubuwa na fa'idoji akan wannan in Allah ya so idan Allah ya kai mu da rai shekara mai zuwa da za mu shiga suratu Yusuf alaihi salam shine za mu baje kolin bayani akan mafarki in Allah ya so wannan dai ita ce fassara ta farko akan lahumul bushra waɗansu malamai suka ce ma'anar lahumul bushra fil hayati duniya shine madhun nasi lissalih wa sana'uhum alai mutane su rinka yabon mutumin kirki suna faɗansa da alheri kai wane kan Allah san barka wane yayi abin kirki wane a kaunace shi kuma a rinka faɗar hakan ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda imamu muslim ya ruwaito daga abu zar al-ghifari yake cewa ar-rajulu ya'malu al-amala wa yam wa yahmaduhu an-nasu alai yace idan mutum yana yin aikin alkhairi kuma mutane suna yabonsa sun ga yayi sadaka sun yabe shi sun ga yi karatun qur'ani sun yabe shi sun ga ya karantar da al'umma sun yabe shi sun ga yana ibada sun yabe shi ko kuma amma shi bai yi domin su su yabe shi ba wa nuna alaiki suna yabonsa akan wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tilka ajiru bushral mu'min wannan shine gaggawar albishir da Allah ke yi wa mumini tun daga nan duniya shine ma'anar lahumul bushra fil hayatid Duniya. wanne ne kuma wafil akhirah wanne ne kuma albishir fil lahira shine wato albishir ɗin da za a yi musu da aljanna kamar da tabbatar cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki wa bashirin ladina amanu wa amilu salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziquna min qabl wa utu bihi mutashabiha kaga albishir Allah yace yi wa mu'minai wannan shine ma'anar wa fil akhirah da faɗin Allah ta'ala yubashshiruhum rabbuhum برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها abada. wannan yana cikin albishir din da Allah zai yi mu'mine da aljanna yana daga cikin safadin Allah ta'ala innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil janna allati kuntum tu'adun da kuma yanda Allah madaukakin sarki yace yawma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar wannan duk yana magana akan albishir da za a yi wa muminai da shiga aljanna wanda shine ma'anan wafil akhira Allah yace wato Allah madaukakin sarki yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwan a lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah Allah yana musu albishir a nan duniya ana kuma yin musu albishir a lahira la tabdila li kalimatillah babu sauyi akan wato maganar Allah wato eh, abin nan bi ma'ana hada wa'adullah la yubaddal wa la yuqlaf wa la yughayyar alkawarin Allah ne wanda ba za a canza ba tabbas ne bal huwa mukarrarun musbatun ka'inun la mahala dole ne sai ya tabbata alkawarin Allah na shiga aljanna wa'adallahi haqqan la yukhlifu Allah wa'ada Allah madaukin sarki baya karya alkawarinsa to shine Allah madaukakin sarki yace zalika huwal fawzul azim wannan shine rabo mai girma muna da bukatar jin bayani da kuma darasi na musamman akan walittaka wane ne waliyi yaya ake zama waliyi menene siffofin waliyai yaya za mu san su don mu ƙara ƙaunarsu shin akwai su yanzu ko sun ƙare wannan zai zo kaɗan bayan mun gama karatun nan a yau in Allah yadda wanda zai zama shine jigon darasin mu. wala yahzunka qawluhu ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا ولا يحزنك قولهم وقف ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون وبنجي يتي ولا يحزنك قولهم كدا zancensu يبقى انت مكري إن العزة لله جميعا حقيقة haqiqa dabukaka دكا izza ga Allah take gaba ɗayanta huwa sami'ul alim Allah shine mai ji kuma masani ga ayyukan bayi ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard Allah ce ku saurara hakika ga Allah ne dukkan abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa na Allah ne wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka waɗanda suke kira koma bayan Allah wato ba komai suke bi ba na wato abubuwan tarayya tare da Allah in una illa abin abinda suke bi kawai shine zato wa inhum illa yakhrusun kuma su ba abinda suke yi sai karya. huwa alladhi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi wan-nahara mubsira shine Allah wanda ya sanya muku dare domin ku samu nutsuwa a cikin sa kuma ya sanya muku rana domin ku samu haske a cikin sa inna fi dhalika la ayatin liqaumin yasma'un a cikin wannan haƙiƙa akwai ayoyi ga mutane masu ji Allah yana cewa maganganun kafirai waɗanda suke yi na istihza'i a gare ka ko ga addininka ko na ƙaryata ka kada ya baƙanta maka rai dama za su yi ta faɗan maganganu ma yuqalu laka illa ma kada qila li rusulin qablik ba abinda za a gaya maka face abinda dama an gaya wa waɗansu a baya amma dukkan su ai abin nan wala qad musulmin rusulun min qablika fasabaru dukkan annabawa a baya su ma an karyata sai suka yi hakuri don ka kai ma karkai bakin ciki ka yi hakuri innal izzata lillahi jami'a haƙiƙa ɗaukaka da girma duka ga Allah take al shine al qahru wal ghalaba to amma nan da Allah yace innal izzata lillahi jami'an yana nufi innal kuwata at wal ghalaba ash-shamila wal qudra al kamila kullaha lillahi azza wa dukkan wato ɗaukaka da da bunƙasa da buwaya duka da Allah take kuwa sami'ul alim shine mai ji kuma shine masani Allah madaukakin sarki ya ce daukaka ta sace gaba daya to ya zaka hada wannan da faɗin Allah ta'ala walillahi al'izzatu walirasulihi mu'minin daukaka ga Allah take ga manzansa ga kuma mu'minai nan kuma ya ce lillahi jami'a a'a yana nufi Ɗaukaka ga Allah take gaba dayanta da dukkan ɗaukakar da daga Allah ne madaukakin sarki aka samo ta daukakar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da daukakar Allah yake daukakar an daukakar muminai da daukakar Allah suke wato dukkan su wato da daukakar Allah madaukakin sarki da ita suka dosana shi yasa sai zama ta koma ga Allah saboda ubangiji shine ubangijin daukaka gaba daya kamar yadda Allah ya ce subhana rabbika rabbil izzati kaga Allah shine ubangijin daukaka to muminai sun yadda da haka shi yasa sai zama al izzatu lahum manzon Allah su salama ya yarda da wannan shi yasa ya zama al'izzatu li rasulihi to amma asali in ka tara ta da ta manzon Allah da ta mu'mina ai duk tana komawa ga Allah ne shine ma'anan innal izzata lillahi jami'an huwa samiul alim Allah yace ala inna lillahi man fis samawati wal ard Allah yace ku saurara dukkan abin da ke cikin sammai da kasai na Allah ne kamar yadda Allah yace, lillahi mulku samawati wal ard wa ma fihin wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka waɗanda suke kira kuma bayan Allah ma yattabi'una wannan ma din nan ko dai ta zama nafiya ce ai la yattabi'una shuraka waɗannan waɗanda suke kira kuma bayan Allah nan wato ba su ma yattabi'una hadihi ko haula shuraka a alal haqiqa ba waɗannan suke bi ba abinda suke bi kawai zato ne sai ta zama nafiya kenan ko kuma ta zama wannan ma din istifhamiya ce tambaya ce wa ma yattabi'u bi ma'ana wa ayyu shay'in yattabi'u ha'ula'i shuraka menene waɗannan suke bi ne na alloli ko abokan tarayya tare da Allah sai Allah ya bada amsa da kansa yace in yattabi'una illa zan ba komai suke bi ba face zato wa inhum illa yakhrusun kuma su ba abin da suke yi sai dai ƙarya al shine ƙarya kamar yadda Allah ce qutil al-kharasun huwa alladhi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi Allah ce shine wanda ya sanya muku dare domin ku samu nutsuwa a cikinsa wannan hara mubsira ra'ayi ne kuma domin ya zama bi ma'ana mudhi'an a cikinsa ne wanda yake haskaka muku mudhi'an li ma'ashikum wa sa'yikum wa asfarikum wa masalihikum a ciki ne za ku yawo a ciki ne za ku yi tafiye-tafiye a ciki ne kuma kuke neman abinci waje allan nahara ma'asha kenan inna fi zalika la ayatin liqawmin yasma'un a cikin wannan akwai ayoyi ga waɗanda suke ji ji irin na ganewa ji irin wanda za su sa kunnen domin abin da suka ji isa zuwa zuciyarsu su yi amfana da shi amma ba kowa ne yake ji ba abin nan inna ma yasta yastajibu yas yasma'un waɗanda suke ji su ne waɗanda za su wato za iya karɓa idan sun ji amma wanda zai ji ba zai bi ba wannan kan baya ji izinsu ne Allah ya ce summun bukumun umyun fahum la yaqilun ne Allah ya ce a gaba قالوا اتخذ الله ولدا قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات والأرض إن قالوا اتخذ الله ولدا فتاعنا قالوا اتخذ الله ولدا نعم سبحانه هو الغني له ما في السماوات والأرض له له ما في السماوات وما في الأرض قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون barakallahu fi qalu takhadha Allah walada kafirai mushrikai suke cewa ai Allah ya riki da subhana Allah yace tsarki ya tabbata a gare shi huwal ghani shine Allah mabuwayi shine Allah madaukakin sarki wanda yake ya wadatu lahu ma fi samawati wa ma fil ard dukan abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa nasa ne in inda kun min sultanin bihada bakwa da wata hujja akan wannan magana taku a taquluna na allahi ma la ta'lamun shin kuna faɗin magana ne akan Allah abinda kuma ba ku sani ba qul innal ladina yaftaruna ala allahi al-kadhiba la yuflihun Allah ce ka ce lallai waɗanda suke kirkirar ƙarya akan Allah waɗannan kan ba sa rabauta mata'un fi duniya jin daɗi ne kawai a cikin wannan duniya thumma ilaina marji'uhum sannan zuwa gare mu makomarsu take thumma nuziquhumul azaba shadid sannan sai mu ɗanɗana musu azaba mai tsanani bima kanu furun, sakamakon kafircin da suke yi Allah ya ce kafirai mushrikai suna cewa Allah Maɗaukakin sarki ya riki ɗa Allah Maɗaukakin sarki kuwa ya kore wa kansa saboda tsarki ya tabbata a gare shi a ce yana da ɗa ne Allah yake cewa huwal gani, lahu ma sama, samawati wa ma fil ard Allah yake shine wanda sama da ƙasa duka nasa ne to me zai bukata har ya bukaci ɗa wannan ɗaya ne daga cikin usulubi guda hudu da Allah yake amfani da su a cikin alkur'ani domin ya kore wa kansa wato abin da waɗansu ke jingina masa na cewa ya haifi ɗa ko ya riki ɗa wannan usulubin na nan shine Allah ya nuna cewa ya buwaya ya wadatu baya bukata duk wanda kaga ya yi ɗa yana yin ɗa ne saboda yana son ɗan saboda yana bukatar ɗan saboda in ya ga ɗan zai kwantar masa da hankali ya ji daɗi Allah duk baya bukatan wannan shi ta ce huwal gani baka da baya bukata me zai sa ya rike duk wanda ka gan shi ya haifu yana son ya haifu saboda akwai amfanin da ɗan zai masa Allah madaukakin sarki baya bukatan amfani a wurin kowa huwal gani lahu ma fi samawati ma fil ard usulubi na biyu shine uslubin nuna cewa ai Allah bai riki mata ba kuma duk wanda yake so ya haifu sai ya nemi mata ko dai ta halal ko ta haram inda yana so ya haifu kan dole sai da mata to Allah maɗaukakin sarki kuwa bai riƙi mata ba don haka me zai sa a ce ya riƙi ɗa kamar yadda Allah ce badi'us samawati wal ard la yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulla shay wa huwa bi kulli shay'in alim uslubi na uku shine Allah ya nuna cewa shi ubangiji ne kowa kuma bawa ne to ta ya za a yi a samu ubangiji guda biyu idan da za a ce Allah ya riki ɗa ɗan sai ya zama bawansa ko ya zama shi ma ubangiji in ya zama ubangiji ne mai zaman kansa lauka na fihi ma alihatun illallahu la fasadata da za a samu matsala ai za a samu clash of interest in shi ubangiji wancan ma ubangiji in kuma ya zama ubangiji wancan bawa to kuma an samu bambara kwai bayan da za a yi uba ubangiji ɗa kuma bawa to wannan rashin haɗuwar shine usulubi na gaba da Allah ya nuna a cikin faɗin Allah madaukakin sarki wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad shai an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ard wa tashiru al-jibalu hadda an da'aw lir-rahmani walada وما ينبغي للرحمن أن da walada in kullu man samawatu wal ardi illa atir rahmani abda Allah ce kowa a duniya bawa ne to ya shi kuma ar-rahmanu yana ubangiji yana rabbu za a ce shi ubangiji ɗansa kuma bawa har ba zai yi ba wannan haɗin sai usulubi na karshe. shine duk wanda ya zama ɗa ga wani to yana kama da wani a cikin jinsin kasancewansa bil'adama, ya haifi bil'adama. adama tunda ɗan adam ba zai haifi aljani ba dabba ta haifi dabba kamar yadda ba zai yiwu a samu laƙumi kuma ya haifi kiyashi ba ba zai yiwu a ce maciji kuma ya zo ya haifi kare ba dole jinsi shi yake haifuwar jinsi ɗan adam ya fi ɗan adam to jinsi kuma na kamannin halitta Allah babu wani abu mai kama da shi shi ya kore a cikin faɗinsa ta'ala qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad tunda ba wani kufu ga Allah ba wani mai iya kama da shi to ta za a yi a ce yana da ɗa wannan shine yanda Allah madaukakin sarki ya kore a cikin alkur'ani a nan wurin sai ce huwal gani Allah shine wanda yake buwayi wadatacce wanda baya bukata a wurin kowa kowa kuma yana bukata a wurinsa lahu ma fi samawati wa ma fil ardi in indakum min sultanin bi hadha wannan in indakum bi ma'ana ma indakum laysa indakum min sultanin bi hadha wannan lafiya ce in din kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ce in yad'una min dunihi illa inatan wa in yad'una illa shaytanan marida bi ma'ana ma yad'un sai Allah yake cewa ba kwa da wata hujja akan faɗin cewa Allah yana da ɗa atakuluna ala Allah ma la ta'lamun yanzu abinda ba bakwa da hujja kuma ku ba ku sani ba sai ku rinka faɗa ku jingina wa Allah qul innal ladina yaftaruna ala Allah al-kadhiba la yuflihun kace lalle waɗanda suke jingina ƙarya ga Allah suke ta waɗannan ba za su taɓa rabauta ba la a duniya wala a lahira za su iya jin daɗi a nan duniya sakamakon ƙaryar da suka shirya su samu wani abu na duniya mata fi duniya wani abu na duniya amma fa sun mai laina marji'uhum ƙarshe dai za a dawo gare mu in ji Allah thumma nudhiquhum al'adaba ash-shadid daga baya kuma sai mu ɗanɗana musu azaba mai tsanani bima kanu yakfurun sakamakon kafircin saboda ƙirƙiran ƙarya a jingina wa Allah kafirci ne to Allah kuma ya ce zai ɗanɗana azaba wa duk wanda ya aikata haka yanzu abin da ya rage shine jigon wannan darasi shine bayani akan waliyai da kuma karamatul auliya mu sani ya jama'a kamar yadda Allah ya faɗa a cikin wannan aya ala inna auliya Allahu la khawfun alaihim wa la hum yahzanun fil hayati duniya dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimati allah zalika huwa al-fawz al-azim Allah yake cewa waliyansa sune waɗanda ba sa da tsoro kuma ba sa da bakin ciki wannan ayar tana daga cikin dalilai da suke tabbatar mana da cewa akwai waliyai kuma akwai walitaka. mun yi bayani akan wane ne waliyi abin da ake nufi da waliyi shine wanda yake ya san Allah kuma yake ɗa'a wa Allah kuma yake ishlasi a wajen biyayyarsa ga Allah wannan shine ma'anan waliyi kamar da Ibn Hajar al-Asqalani ya faɗa wanda muka karanta daga Fathul Bari Sharh Sahih Bukhari sannan kuma su waliyai na Allah asalin wato kamar yadda wannan aya ta nuna mana su ne waɗanda suka zama mumine masu imani kuma masu tsoron Allah da wannan ne malamai suke cewa asalin walittaka shine wato yawan bautan Allah yawan tsoron Allah yawan biyayya ga Allah bayan sanin Allah ɗin a san Allah kuma a ƙaunaci Allah kuma a bauta wa Allah a irin yadda Allah yake so kuma a dace da koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan a zama bawan Allah kuma a zama masu biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum kuma ya zama cikin magadan annabawa ta hanyar kula da tafarkin annabawan a irin yadda Allah maɗaukacin sarki yake so wannan mutumin da ya zama haka shi ne ake kira waliyin Allah mutum yana zama waliyin Allah ta fuska guda biyu Allah yana nuna alama ta walittakar bawansa ta fuskar abubuwa na addini ko ta fuskar abubuwa na rayuwa idan ta fuskar abubuwa na addini ne shine mutum yana Allah yana nuna masa alamar cewa shi waliyi ne ta hanyar kula da sallah kan lokaci kula da salloli na nafila wala ya zalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafili kula da azumi na farilla kula da azumi na nafila kula da abubuwa waɗanda suke sadar da mutum ga Allah na daga ɗabi'u masu kyau na gaskiya da amana da alkawari da kyautata alaƙa tsakanin mutum da bayin Allah da dukkan abubuwan da zai sa a cewa ne mutum nagari ne waɗannan su ne alamomi na addini da suke nuna a cewa ne waliyin Allah ne shi yasa Allah ya ce allazina amanu wa kanu yattaqun wanda suke da imani kuma suke da takawa walittaka idan mutum Allah ya bashi to akwai waɗanda Allah yakan zaɓa daga cikin waliyansa sai ya ba su wani abin da ake ce karamatul auliya wato karama ta waliyai wannan ma gaskiya ne a cikin aƙidar ahlus sunnati wal jama'a dukkan muminai sun yi imani cewa akwai wani abin da ake cewa karamatul auliya wato karama ta waliyai abin da ake nufi da karama ta waliyai malamai suka ce shine amrun khariqul lil ada yuzhiruhu Allahu azza wa jalla ala aidi awliyaihi min almu'minin almuttaqin lidilalati ala karamatihim wa makanatihim indahu shine abubuwan da suka saba da yanda duniya mutane suka saba ganin abubuwa a al'adance mutum ya iya yin wani abu ko Allah ya gudanar da wani abu ta hanyarsa ko ta hannunsa wanda inda za a bari ordinary dan adam ba zai iya yin hakan ba sai Allah ya bashi dama ya yi saboda Allah ya nuna shi na musamman ne saboda Allah ya nuna Allah yana kaunarsa saboda Allah ya nuna wa mutane darajarsa a wurinsa da kusancinsa zuwa gare shi wannan ita ce karama wannan ɗaya take daga cikin yadda Allah ke nuna abubuwan da suke gagara koyo hanya ta farko ita ce hanya ta mu'jizatul anbiya hanya ta biyu ita ce karamatul auliya mu'jizatul anbiya ita ce mu'jiza ta annabawa wanda Allah ke iya sa annabawa su nuna na gagara koyo domin su kalubalanci mutanen su don su tabbatar da cewa wannan sako ne daga Allah suka zo da shi kamar sandar da annabi Musa ke jefawa ta zama macijiya kamar annabi Isa da yake warkar da marasa lafiya ya tayar da matattu kamar kuma mu'jizozin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba za a iya kidaya su ba a yanzu sallallahu alaihi wasallam bi abi huwa wa ummi babban karaman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda tafi kowace mu'jizarsa ita ce wannan alqur'ani wanda yanzu kullum muke karanta muna jin abubuwan mamaki waɗanda inda ba don ilimin Allah da kuma mu'jiza da Allah ya ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama wannan duniya ba za ta iya samun abin da ke cikin alqur'ani ba to wannan shi ake kira mu'jiza amma karama ita kuma wanda ba annabawa bane ake biya ake basu mabiyan annabawa ko magadan annabawa cikin malamai ko masu koyi da annabawa a wajen takawa da nagarta bambancin da ke tsakanin karama da mu'jiza shine ita karama <clears throat> wato ita mu'jiza tana zuwa tare da kalubale a kalubalanci mutane a ce in kun isa ku yi abu kaza amma karama ita mutum baya kalubale wa kowa sai dai yayi abin sa Allah ya nuna wa mutane ba tare da ya ce kuma ku gwada ba amma ita mu'ujiza za a ce kuma ku gwada in kun isa sai a kure su saboda su yi imani <clears throat> sannan kuma ita mu'ujiza wato a koyaushe takan zo tare da da'awar annabta mutumin ci shi annabi ne amma karama ita ba ruwanta da annabta ita mutumin kirki ne amma kuma shi ba zai ce shi ne wani ba sannan kuma ita wato mu'jiza idan annabi zai yi ta ya san zai yi kuma zai roƙi Allah ne ma Allah ya nuna amma ita karama ba sai ya roƙi Allah ba Allah zai iya nunawa kuma shi ba dole ma ya sani ba mutum yana iya wani abu na karama shi bai ma san yana yi ba kuma shi bai ma san shi wali ba ne a takaice dai mu'jiza ta annabta Allah ne ke nada mutum kuma shi ma ya san an nada shi amma mutum yana iya zama wali shi ma bai san ya zama wali ba shi yasa mutum ba zai iya zuwa ya naɗa kansa ya ce daga gobe ko daga yau na zama waliyi ba kamar yadda mutane ba sa iya taruwa su jefa ƙuri'a su ne ya zama waliyi ko bayan mutuwarsa <clears throat> sai dai alamomi da aka gani nasa in sun tabbata na karamatul auliya da kuma tsoron Allahnsa da aka gani da iltizaminsa da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai a sa a iya gane cewa wannan waliyi ne yaya ne ake gane waliyi sannan kuma menene sharuɗan da suke tabbata a kan waliyyi, a aƙidar mu ta ahalu suna wal jama'a al'imamun lalaka, cikin littafin sa usulu usulu ahalu sunnati wal jama'a yi bayani akan sharuɗan da sai sun tabbata kafin mutum ya zama waliyyi na gaske irin na suna na Allah na farko shine mutum ya zama mumini ne mai tsoron Allah wanda kowa ya gan shi zai ga alamar wannan mai tsoron Allah ne kamar yadda muka karanta a can sahabbai sun fassara ma'anan wato wannan aya da cewa su ne waɗanda idaru'u Allah. ta yadda in aka gansu za a tuna Allah duk waliyin Allah daga ka ganshi zai ƙara maka tsoron Allah zai ƙara maka nuna wato jalala ta Allah maɗaukacin sarki ba zai nuna maka darajarsa shi kansa ba sai dai darajar Allah kuma za ka gane lallai akwai alamar tsoron Allah a tare da shi shine ma'anar na amanu wa kanu yattaqun na biyu shine duk mai karama ta waliyai sharaɗinsa in na gaskiya ne shine baya nunawa baya barazana da ita baya kuma neman a san shi da ita baya kuma neman tara jama'a da ita Allah dai ya bashi mutane su iya ganewa ko ba su gane ba Allahu a'lam amma shi baya nuna kansa da ita sannan abu na gaba shine wato ita karama ba ta iya sa mutum ya bar wani abu na wajibi duk wanda za a ce a cikin karamansa har ma baya sallah ko cikin karamarsa sai zai iya sallah ya alola ba ko a cikin karamarsa ba sai ya yi abu kaza ba to wannan ya saba da cikin karamatul auliya irin na musulunci sai dai ya zama na wani abun daban sannan daga ciki shine karama ba ta saba wani abu na addini dole ta zama abun da ta nuna din yana muwafaka da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kaɗan ne daga cikin dawaqit da kuma shurut da suke nuna wato bambanci tsakanin karamatul auliya da kuma wato wani abin daban wanda yake na shaidanu kamar yadda mutum zai iya samun ƙarin bayani mai yawa akan wannan a cikin wannan littafi na usulul itiqad da kuma littafin shekul islam ibn taymiya Allah ya masa rahama wato al-furqan baina awliya'ir rahman da kuma awliya'ish shaitan sannan mu sani jama'a cewa mafi girman karama mafi darajarta ita ce wadda take da alaka da addini ita ce wadda ta sa mutum yawan bautan Allah yawan tsoron Allah yawan neman ilimin addinin Allah yawan sanin sunna yawan aiki da sunna manya-manyan malaman da muka sani dukkansu zaka ji sun yi fice wajen aiki da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam in sun je aya suna so dukkan ayar qur'ani su yi aiki da ita dukkan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yi aiki da shi wannan shine babban abin da yake tabbatar da karama ta waliyi yawan kusancinsa da Allah da kuma yin aikinsa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai misalai da yawa na walittaka da za ka iya gani ko a alkur'ani ko a sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko a cikin sahabbai ko a cikin tabi'ai ko a cikin bayan Allah na gari waɗanda suka zo bayan su kaɗan daga cikin misalai a cikin alkur'ani shine alkur'ani ya nuna mana nana maryamu mahaifiyar annabi isa ɗan maryam alaihi masalam waliyya ce ta Allah saboda ta yi wani abu da yake nuna karama shine lokacin da tun tana karama kullama dakala alaiha zakariya ul waje da inda harinka duk lokacin da annabi zakariya ya shigo wurinta tana yarinya zai kawo mata abinci sai ya samu tana da abinci a wurin qala anna laki hada sai ce da ita na kika samu wannan qalat huwa min indillah sai ta ce daga wurin Allah yake sai ina Allah ya aiko ba a sani ba kawai sai dai Allah ya sa mala'iku su zo mata da shi ba irin yadda yake aiko annaba mala'iku su kawo wa'ayi wurin annabawa ba a'a irin yadda Allah madaukin sarki ke turo mala'iku su yi hidima wa wanda Allah ya ga dama daga cikin waliyansa kaga wannan kaɗan kenan yana daga cikin abin da ke nuna walittakarta shine lokacin da ta haifi annabi isa ko lokacin da za ta haife shi tana cikin naƙuda fa a ahal mafadu ila jid'in nakla tana cikin jin wahala ta naƙuda sai Allah ce mata wa huzzi ilayki bi jil'in nakhla ki jijjiga wannan kututturen nan na bishiyar dabino yanzu dabino zai zubo miki baka tunanin a cikin hankali ko da mutane karfafa mazaje majiya karfi za su jijjiga dabino har dabino ya iya zubowa amma ita tana yin haka kuma dabino ya jijjiga kaga wannan ya saba da abin da dan adam ya saba gani a cikin rayuwa ta yau da kullum wanda ya nuna karama ce tata a matsayin ta ta waliyya wannan kuma yana cewa ana iya samun waliyyi namiji ana iya samun waliyya ta mace yana daga cikin wanda Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani cewa wato matar annabi ibrahim alayhi salam ita ma waliyya ce wa imra'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub tana tsohuwa tana cewa ma wato a alidu wa ana ajuzul wa hada ba ali shaikha mijinta tsoho ita ma tsohuwa ta riga ta gama mantawa amma kuma Allah ya sa ta fara haila kuma har ta ɗauki ciki wannan in ba waliya ba ba za ta iya haka ba kamar yadda wannan aya ta nuna saboda shi ma ne khaliqul lil ada da kuma wato sauran misalai da suke cikin alkur'ani kamar misalin zamanin annabi sulaimanu alaihi salam lokacin da qala alladhi indahu ilmun min alkitab ana atika bihi kabla an yartadda ilayka tarfu wanda ya iya ɗauko masa gadon sarauniya bilqis tun daga ƙasar saba ya kawo zuwa inda fadar annabi sulaimanu yake a falastin ka tuna nisan da yake tsakanin yaman a yanzu da falastin amma ya je ɗauko kafin kiftawar ido to wannan kaga waliyi ne shine ma'anar wato misali akan yadda ka gani a cikin alkur'ani na walittaka a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai misalai da yawa ɗaya daga cikin su shine misalin ashabul ghar waɗannan matasa guda uku waɗanda suka shiga kogo kogon nan ya rufe da su suka yi addu'a kowa ya tawassuli da aikin da yayi Allah ya buɗe su inda ba don wannan ya nuna mana karama ce ta cewa su waliyai ne don inda ba haka ba a irin ordinary dan adam da zai iya mutuwa a cikin wannan halin sannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu sani jama'a in banda annabawa ka ce kam a wannan duniyar gaba ɗaya babu mai daraja irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka jera su a yanda suke jeren nan al-khulafa'ul arba'a abubakar sai umar sai usman sai ali sai sauran al-asharatul mubashshiruna bil janna sai waɗanda suka yi yakin uhud sai waɗanda suka yi bai'atul ridwan sai kuma dukkan sauran sahabbai min al-muhajirin wal ansar waɗannan dukkan su waliyan Allah ne dukkan su waliyan Allah ne waɗanda suka yakin badar nake nufi dukkan waɗannan waliyan Allah ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya nuna abun mamaki a tattare da su da yawa in ka ɗauko tun daga kan waɗannan manyan zuwa waɗanda suka biyo bayan su zaka yi ta ganin misalai da yawa wanda irin yadda mu muke rayuwa a yau da kullum a matsayinmu na wato talakawan wato mabiyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba za mu iya kaiwa wannan darajar ba kuma ba za a taɓa samun wani mutumin da bai kai matsayin sahabi ba duk walitakarsa ya kai matsayin sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa su ne na farko in banda annabawa ka ɗauki misalin abubakar Allah ya kare yarda a gare shi abubuwan mamaki da yawa sun faru a tattare da shi kaɗan daga cikin misali shine yana kan gadonsa na jinya cutar ajalinsa yana kusan zai rasu yarsa na aisha ta zo tana ce masa ta yin za rasu ka bar mu ga munan abin nan menene za ka bar mana sai ke ce mata ai ya aisha da ke wato da 'yan uwanki maza guda biyu da 'yan uwanki mata guda biyu zan bar ku sai take ce a'a yaya kuma kace haka ɗan na maza guda biyu dai na sani da Abdulrahman ibnu Abubakar da kuma Muhammad ibnu Abubakar ɗan na mata kuma ai guda ɗaya ce Asma'u bint Asma'u ce na sani sai ni da haka kana da ƴaƴa mata biyu kana da maza biyu to wace ce kuma ɗaya matar da ka ƙara ashe Allah ya nuna masa ya sani a lokacin da yake cikin cutar ajalin matarsa ta ɗauki ciki kuma cikin mace ce ba zamanin da ba scanning zamanin da ba wata hanyar da za a iya gano ko da a yanzu in za a yi scamming ba yanda za ka yi kace tun daga satin farko da aka ɗauki cikin har a iya gano wanne ne namiji ne ko mace amma yake cewa ke dai ki jira sai da ya rasu kuwa daga baya matarsa ta zo ta haifi ɗa kuma ɗan nan sai ta zamo ita ce wato ummu kulsum bintu abubakar as Allah ya ƙara yarda a gare shi kaga wannan walittaka ne ga misalai da yawa akan Umar dan Khattab Allah ya ƙara yarda a gare shi kaɗan daga cikin misali a kansa shine wata rana gobara ta kama a cikin gida a cikin garin madina a wani gida aka yi gudu aka zo aka gaya wa umar sai ya ɗauki takarda ya rubuta a jiki ce ya na ruskuni bi idnillah ya ke wuta ki mutu da izinin Allah ya ce ku je ku jefa wa takardar ana jefa mata wutar sai ta mutu yana daga cikin abin mamaki nasa shine wata rana girgizar ƙasa ta faru a garin madina ana cikin ana wannan girgizar kasan sai da kiksan darta a kasa ce ya ardus kuli bi iznillah ya ke kasa ki nutsu da izinin Allah sai ƙasa ta tsaya ta daina girgiza yana daga cikin walittakarsa wata rana yana a kan mumbarinsa alhali kuma ya tura wato runduna sun tafi yaƙi waɗanda suke can ƙasar farisa yana wurin yana cikin yin huɗuba wa mutane kuma yana ba da koman a filin yaƙi a filin daga a can a ƙasar farisa iran shi kuma yana madina yana cikin hudu ba mutane sai mutane su ji shi yana cewa wato wasu can shugabannin rundunan yana ce musu kaza da kaza shugaban rundunan sariya ibn zanin yana, jagorantar wata sariya shi umar yana daga nan amma yana hango abokan gaba ta ina suke zagayowa sai yake ce mishi zagaya ta wannan dutsen ka hau ta baya da kai da mutanenka kar su same ku ya zagaya kuwa su kuma waɗannan ɗin zai gashi sun kullo shi yana nan akan mumbari amma Allah yana nuna masa abin da yake faruwa waɗanda suke filin dagan su ba ta gani ka ji sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma akan Usman dan Affan Allah ya kare yarda a gare shi wata rana yana zaune kamar yadda Anas dan Malik yake bada labari yace yana zaune kawai sai ga wani mutum ya shigo yana shigowa sai Usman sai ce masa ma balu ahadikum yadkhulu alayya wa fi ainihi atharu zina yaya mutum zai shigo mun kuma cikin idon sa ga alamar cewa yayi zina yanzu shine sai mutumin ya tsargo ya ce a'a amirul mu'minin ai sai Usman ai sai shi Anas sai ke ce masa ah, ya amirul mu'minin kar wahayi kake nufi ake maka ya ce a'a ba wahayi bane Allah ne ya nuna mun wannan mutumin yayi zina dazun nan sai mutumin ko ya tashi yake ce a yi haƙuri ga abin da ya faru ga abin da ya faru ali ibn abi talib allah kare yadda a gare shi al'imamun lalaka'i ya yi bayani akan cewa ɗaya daga cikin abubuwan da ya bayyana na wani nata shine wata rana ya kira wani yana ba shi labari na rahoto akan gwamnati sai ya ce da shi abinda kake faɗan nan ina gani kamar ƙarya kake mai yace a'a gaskiya ce yace a'a ni ba za a mun ƙarya ba ya ce gaskiya na gaya maka sai ce to in yi addu'a a kanka in ƙarya kake yi ta hau kanka ya ce eh kana iya yi shi kenan sai addu'a kansa ya ce in ƙarya ne Allah ka makantar da shi kawai sai mutumin ya makance a wurin mutumin ya yi ta tuba ya yi ta tuba ya yi ta kuka ya ce wallahi ƙarya nake yi don Allah ka yafe ni kamun aikin gafara ya ce to shi kenan na yafe maka Allah buɗe masa ido sai ido ya buɗe haka daga cikin tabi'ai shi ma akwai misalai da yawa wannan na sahabbai za ka zama misalai da yawa kaɗan daga ciki shine sa'ad ibnu abi waqqas lokacin da suka tafi yaƙi da shi da rundunarsa za su tafi yaƙi sai ga teku sai ga kogi a gabansu kuma dawakansu ba za su iya hayewa ba da rakumansu ga su kuma da kaya da yawa ta yaya za su yi su wuce ba jirgin ruwa ba kwale-kwale kawai ya zo ya yi addu'a ya ce mu shiga kawai suna shiga sai wannan ruwa gaba ɗaya zama ƙanƙara suka hau da dawakansu suka yi taku a kai suka tsallake daga bayan ruwan ya koma ruwa yana daga cikin wato kuma abubuwa na karamatul auliya da aka gani a tarihi na tabi'ai da yawa amma babu kamar jagoran sayyidu tabi'in shine uwais ibn amir alqarni al-yamani wanda ake ce masa uwais alqarni wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a kansa kamar yadda ya tabbata a cikin sahihu muslim hadisin da Umar dan Khattab yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi bayani akan wani bawan Allah da ake ce masa Uwai zai zo gare ku daga Yaman kuma wannan bawan Allah ya taɓa yin ciwon kuturta sai ya warke akwai alaman tabon sannan kuma mai tsananin biyayya ne ga mahaifiyarsa wai sulkarni suka ce ya riski zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma saboda tsananin kula da mahaifiyarsa bai samu lokacin da zai iya zuwa ya ga manzan Allah ba har manzon Allah ya wafati to sai da manzon Allah ya rasu mahaifiyarsa ta rasu ya rabu da ita lafiya sai ya taso shine zo madina sai suka haɗu da umar sai umar ya ce kai kullum in ya ga mutane sun zo daga yaman saboda ya ji wannan hadisi sai ce akwai uwaisu a cikinku a ce babu sai ranar da aka zo sai gashi nan ya gan shi ya ce kai ne uwaisu ya ce ni ne uwaisu kai ne wanda ka taɓa yin ciwon kuturta na ce ni ne kai ne mai mahaifiya kaza kaza ya ce ni ne ya ce to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ganka daga cikin mu ya roki ya nema masa gafara don Allah ina roƙonka ka nema mun Allah ya gafarta mu sai masa addu'a sai ce ina za ka ya ce zan je kufa ne cike ne kama hanya ya tafi abinsa ya ce ina so in baka matsayi ya ce a'a ka bar ni a yanda nake a cikin talakawan mutane gama gari ya tafi kufa ya je zauna daga baya mutane suka zo suka gano shi sai ya gudu duk inda aka gano cewa wannan waliyin Allah ne sai ya gudu wanda yana cewa waliyin Allah na gaskiya baya nuna kansa ballantana yi tallan hakan ko ya nemi kuɗi da shi daga cikin abun mamaki da aka faɗa dangane da wannan bawan Allah waliyin Allah Uwais Alkarni shine abin da zaka iya samu a cikin littafan tarihi na ko Ibn Asakir tarihu Madinati Dimash ko kuma Al-Bidayatu wan Nihaya na Ibn Kathir ko kuma Siru Alamin Nubala na al zahabi ko hilyatul auliya na al'imamul abin nan na al'asfahani da kuma sauran littattafan tarihi ga kaɗan daga cikin abin da za mu iya tsinta daga abin mamaki gare shi wajen bautar Allah ya kasance in ya tsaya yana bautar Allah in ya tsaya a cikin dare sai ce allailatal qiyam yau ranar tsayuwa ga Allah sai ya tsaya yayi kabbara ya tsaya ya yi ta karatu ya yi ta karatu har sai asuba ta yi kafin ya ƙarisa sallar ya ta sai ya sallama sai zama a tsaye ne ya kwana in washe gari ya zo sai ce allailatar ruku yau ranar ruku'u ce in yayi kabbara yayi karatu kaɗan in yayi ruku'u sai ya tsaya a ruku'u sai yayi kai asuba a ruku'u kafin sai tashi ya ƙarisa sallar in ya zo washe gari ya ce allailatar sujud yau za a kwana ana sujada ne in yayi kabbara ya dan yi karatu kaɗan ya yi ruku'u da daidai gwargwado in yi sujada sai ya tsaya a haka ba zai tashi ba sai gari ya waye shi ne wanda aka ji shi yana cewa la a'budanna Allah fil ardi kama ta'buduhul mala'ikatu fis sama yace zan bauta wa Allah a duniya kamar yadda mala'iku suke bauta masa a sama yadda aka ce mala'iku wasu suna tsaye wasu sun yi ruku'u wasu sun yi sujada za su kwana za su wuni a haka haka uwaisu yake ya wuni a azumi ya kwana yana sallah sannan kuma in ya zo fitowa duk abin da ya mallaka tufafi da abinci sai ɗauka ya sadaka da shi har yana cewa Allahumma man mata jau'an falatu akhirni bihi ya Allah duk wanda ya mutu da yunwa karka kama ni nikan ban rage komai ba na yi sadaka da shi wa man mata uryanan falatu akhirni bihi duk wanda ya mutu saboda rashin tufafi karka kama ni don nikan na sadaukar da dukkan tufafi na wannan shine Uwais alqarni waliyin Allah kenan na gaskiya Ibnu Asakir a cikin tarihi Madinatu dimash ya ba da labari mai ban mamaki a kansa kamar yadda wato ya ruwaito daga wato wani da ake ce abin nan arrabi ibn Hafiya cewa waisu wata rana ya tashi yana sallah wannan bawan allan shi arrabi ya zo domin ya gana da shi yana zuwa sai same shi ya fara sallah da safe ya jira shi ya yi ta sallah ya yi ta sallah yana jira in ya gama su yi magana har aka zo sallah a zahar, aka yi sallah a zahar, ya tashi ci gaba da nafila yana ta nafila har aka kira la'asar da aka kira la'asar ya dukufa yana tasbihi yana cewa in ya dan gama ya dan abin nan sai masa magana kar in katse shi ya ci gaba har rana ta faɗi aka tashi aka yi sallar magariba ya ci gaba ya ce to ai in ya zo shan ruwa ko ya zo cin abinci za mu yi magana bai tsaya ba har ya kai sallar isha'i ana gama sallar isha'i ya ce ai yanzu kan zai yanke ya ci abinci ko ya huta bai tsaya ba ya tashi ya fara sallah har aka kira sallan asuba ya kwana yana haka ya tashi bayan an yi sallan asuba ya dan yi haka zai ci gaba da tasbihi sai gengedi ya dan kama shi sai haka yana daga kansa yana bude idonsa sai ya ji ya ce Allahumma inni a'udhu bika min ainin nawama ya Allah ina neman tsayinka da ido mai yawan sa bacci duk wannan abin da yayin yana gani wannan idon a yanzu bai kamata idon ya kama shi da bacci ba jama'a wannan sune ne waliyan Allah waɗannan su ne cikakku waɗanda suka cika a walittakan Allah akwai labarai makamantan irin wannan da yawa akan wai alƙarni da kuma da yawa cikin magabatanmu na ƙwarai wanda za ka iya bundun-bundun a ciki ka nemi wanda zaka yi koyi da shi wallahi ba za ka iya ƙure su ba Allah ya ƙara yarda a gare su ya rahama a gare su daga cikin abin mamaki na karamatul auliya shine abin da ibnul qayyim ya riƙa faɗa dangane da malaminsa sa ibnu wanda kuke ji mun makale masa muna yawan cewa shehul islam ibnu taymiya ba a banza muka muka makale wannan bawan Allah ba sai don saboda nagartarsa bayan iliminsa tsoron Allahnsa da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi da da tsantseni da gudun duniya da nagarta Allah ya bashi abubuwa na baiwa da yawa khariqatul lil daga ciki akwai abubuwan da ibn al-qayyim ya faɗa a cikin madarijus saliki yace shekul islam ibn taymiya sau da yawa zai zo yi magana akan abubuwan da ba su faru ba saboda abin da Allah ya bashi na ilimin firasa wanda zai zo ya faru daga ciki shine yace a cikin shekara ta ɗari shida da casa'in da tara yake cewa tata za su shigo su zo su yaƙi nan za su yaƙi kuma za su ci garin nan aka zo aka yi hakan kuma ya tabbata kamar yadda ya faɗa bayan shekara daga baya a shekara ta ɗari ta ɗari bakwai da biyu ya ce za a ci nasara a kansu za su dawo amma a nan za a kashe wane a za a kashe wane a za a kashe wane mutane suna ce yana rantsewa sai da ya rantsuwa ya kai hamsin yana ce wallahi za mu ci nasara kuma za a kashe wani a nan shugaban rundunar wani da da ya kashe mana musulmi da yan uwa za a kashe wani a nan ana ce masa kul insha Allah ana ce ka ce insha Allah ya ce insha Allah ta haƙiƙan la ta alika ya ce insha Allah na tabbas ba wai na ta ba tabbas sai an yi haka kuma wallahi hakan aka yi yace da dukkanmu da muka rayu da aka zo wannan yaƙi haka aka yi inda ya nuna a wurin aka rika kashe su alhali ya yi magana tun ma ba su shirya rundunar zuwan yaƙin ba wannan kaɗan kenan daga cikin abubuwa da Allah ke ba waliyansa na gaskiya jama'a ya za ka zama waliyi shine na amanu wa kanu yattaqun ka zama mai imani kuma ka zama mai tsoron Allah walittaka ta Allah ta gaskiya ba a naɗa wani da ita kuma mutum baya iddi'a'inta aikinka da nagartarka ita za ta sa har Allah ya ɗaukake ka son ka da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita za ta tabbatar da gaskiyar mutum akan walittaka Allah ubangiji ka ba mu albarkar waliyanka ka kuma sa mu mu ma mu samu wani abu na daga da Allah madaukakin sarki zai iya sa mu samu na daga nagarta da zai iya sa mu zama cikin ala inna awliya Allah la khawfun alaihim abinda ya zama daidai cikin darasin mu Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh